salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man jada bi hadisi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmi din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi yau 22 ga watan Sha'aban. hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin fitnatu takfir littafin da ke bayani dangane da abin da yake da alaƙa da haɗarin kafurta musulmi ba tare da haƙƙi ba yau muna cikin shafi na 46 a irin nawa na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mawqif ahli sunnati wal jamaa min mas'alati at-takfir mawqif ahli sunna wal dangane da mas'alar kafirtawa فبينما نجد فريقا يتفرعون في اطلاق الكفر عند متى wasu jama'a, suna yin gaggawa. suna gaggawa wajen sakin kalman kafirci ga mutane fayukassiruna bil kabira sai su kafirta mutane da manyan zunubai an gani su kafirta mutum dan yayi zina su kafirta mutum dan ya shakiya su kafirta mutum dan yayi ƙarya a takaice suna kafirta mutane dan sun aikata manyan zunubai wala yahkumuna bi islami man naṭaqa bi shahadatayn kuma ba sa yin hukunci ga musuluncin wanda ya yi furici da kalmar shahada an gane a wajensu don ka yi kalmar shahada kai ba musulmi ba ne kai an gane wannan ko wa salla wa sama mutum ya yi kalmar shahada ya yi sallah ya yi azumi sun suna ganin ba musulmi ba ne wa adda fara'idar islam kuma ya bayar da farillan musulunci ya yi sallah ya yi azumi ya yi aikin hajji ya yi biyayya ga iyaye ya gina masallatai kai abubuwan da suke muhimmai a cikin musulunci yana aikatawa to wayannan mutane ba sa yin hukunci da musuluncinsa malam ya tahaqqaqu islamahu bi shuhudin haddaduha matukar ba su tabbatar da musuluncinsa da sharuɗa da suka iyakance ba an gane ai su suna da wasu sharuɗa da suka iyakance kafin su yadda mutum musulmi ne sai ya cika wannan sharuɗa shin wa'annan sharuɗa da muke magana shin sharuɗa ne na Allah sharuɗa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharuɗa ne na malaman sunna la sharuɗa ne wanda su suka iyakance shi an gani su da kansu suka zauna suka tsara wasu sharuɗa wanda wa'annan sharuɗa idan mutum ya cika wannan sharuɗa ya zama to musulmi idan ya saba ma wannan sharuɗa shi kafiri ne ko da ya kiyaye duk dokoki na musulunci an fahimci wannan ko to wannan yana daga cikin sharri na kungiyanci mutane su kafa kungiya su sanya wasu sharuɗa da wasu dokoki wanda Allah ta'ala bai saukar da wani hujja a kansu ba an gane ku idan mutum ya cika wannan sharuɗa duk abin da ya aikata ya sha idan mutum ya saba ma wannan sharuɗa duk abin da ya aikata na musulunci na alkhairi banza ne a wajensu an fahimci wannan ko yanzu mu ɗauki ƙungiya na ikhwanul musulmin ƙungiya na ikhwanul musulmin su a wajensu idan ka riga ka yi rijista a cikin ƙungiyarsu ka zama to kungiya, ƙungiya to duk abin da za ka aikata na kurakurai za su iya kau kai gare ka babu ruwansu da aƙidanka babu ruwansu da manhajinka abin da ya dame su sharuɗan da suka suka ba a cikin ƙungiyarsu idan ka yarda da wannan sharuɗa da suka ba a cikin ƙungiyarsu ka zamanto musulmi idan ka saba mu wannan sharuɗa da suka ba, to ka fita daga cikin musulunci ina ba san gane wannan yanzu idan mutum ya ce shi musulmi ne amma yana ganin cewa ba a kafirta shugabanni sai in sun fito sun halatta haram ko sun fito sun halatta yin hukunci da gairi ma an la an gane yayi za su gaya ma cewa shugabanni masu hukunci da tsarin demokradiyya kafirai ne shugabanni masu bin tsarin demokrasi kafirai ne sai ka ce musu ko da ba su halarta demokarasi ba sun ce kawai aikin da suka yadda suka yi mulki ƙarƙashin tsarin demokarasi sun yi rida an gane ne to makaga malaman sunna su a nasu irin bayanin da suke yi wanda ya dace da fahimtar magabata shine idan mutum ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba amma kuma ya san wannan abin da yi ba daidai ba ne ya san hukuncin Allah wajibi ne hukuncin da ba na Allah ba kuskure ne shin wannan za a kabar shi kaga ba za a kabar shi ba za a ɗauka musulmi ne amma mai saƙo da masu a wajensu musamman 'yan kutubiyya su suna ganin duk mutumin da ya hukunci duk mutumin da ya shugabanci ƙarƙashin wani tsari wanda ba na musulunci ba to ya zama to kafiri to kaga wannan sharuɗa ɗin su suka wannan sharuɗa ɗin su da kansu su suka zauna suka shimfida waɗannan sharuɗa ɗin wannan sharuɗa su babu su a babu shi a cikin alƙur'ani babu shi a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi a cikin fahimtar magabata an gane ku amma su da kansu suka zauna suka shimfiɗa wayannan sharuɗa ɗin in ka yi biyayya da wannan sharuɗa masha Allah in baka yi biyayya ba za su iya kafirta ka za su iya fasikantar da kai da abin da ya kama da wannan lam tazid fil kitabi wala sunna wanda wayannan sharuɗa ba su zo ba a cikin qur'ani ko cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zalika ka halil khawarij wa man sara ala nahjihim wannan kamar halin khawarij da waɗanda suka yi tafiya akan manhajinsu an gane ko akwai khawarij akwai mutanen da suke tafiya akan manhajin khawarij wajen kafirta musulmin da suka saba ma ra'ayinsu an gane wannan ko kaga su khawarij daga cikin sharuɗan su duk mutumin da ya aikata zunubi zunubin nan ko babban zunubi ne ko karami ne in dai sunan shi zunubi ya zama kafiri idan ya mutu zai dawoma a cikin wutar jahannama sannan duk mutumin da ya aikata zunubi a wajen kawari jinin shi ya halatta wannan shine fahimtar su wannan shine sharuɗan su kuma wani lokaci akwai abin da kai zaka aikata wannan abin da ka aikata din ba zunubi bane daidai yake da musulunci amma su karancin ilimin su zai nuna musu wannan abin zunubi ne ina fata allura abin da ka aikata ba zunubi ne. amma su din nan a irin nasu karancin ilimi suna ganin zunubi ne to a nan wajen sai su kafarta ka sai su fitar da kai daga addinin musulunci daga cikin wannan akwai abin da ya faru tsakanin su khawarij din da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da ana cikin yaƙi tsakanin mu'awiyar dan abi sufyan da ali bin abi talib ana cikin yin wannan yaƙi din sai mu'awiyar ya fahimci cewa wato rundunar ali bin abi talib sun fara samun nasara akan rundunar shi da ya ga rundunar ali bin abi talib sun fara samun nasara akan rundunar shi sai ya yi wani dabara sai ce wa mabiyansa gaba ɗaya su daga qur'ani su ce a yi sulhu da littafin Allah sai mabiyan muawiya gaba ɗaya suka daga qur'ani suka ce a yi sulhu da littafin Allah ali bin abi talib ya ce a ci gaba da yakin wannan yaudara ne sai wasu daga cikin mabiyan aliyu wanda sun suka fi yawa suka ce ya za ka yi ka ce yaudara musulmi ɗan uwanka sun daga qur'ani sun ce a yi sulhu da qur'ani kai kuma kana cewa yaudara ne ka san abin da ke cikin zuciyarsu ne to ali bin abi talib da ya ga mafi yawan mutane sun karkata zuwa ga cewa sun goyi bayan a yi sulhu da qur'ani a lokacin nan sai ali bin abi talib ya yarda da wannan ra'ayi shine aka zauna aka kafa kwamiti kwamiti ta bangaren ali bin abi talib da bangaren shi muawiya radiyallahu anhu akan cewa wa'annan kwamiti din za su zauna su duba abin da ya dace a aikata dangane da wannan yakin sannan dangane da shugabancin bangarorin guda biyu to a lokacin da aka kafa wannan kwamiti din a mai shugabancin kwamiti ta bangaren aliyu shine abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu shi kuma mai shugabancin kwamiti ta bangaren muawiya shine amr bin al'as as radiyallahu anhu a lokacin ashe kuma akwai wasu mutane a rinjinan Ali bin Abi Talib su wayannan mutane suna ganin yarda da wannan kwamitin dan ana kiran wannan kwamitin a takim yarda da wannan kwamitin cewa kwamitin su zauna su yi shawara su ga abin da ya fi dacewa sai suka ce wannan abin kuskure ne kai suka ce ba ma kuskure ba kafirci ne sanya wannan kwamiti don a zo a yi sulhu tsakanin bangarori guda biyu to kuskure ne kai balma kafirci ne suka samu ali bin abi talib radiyallahu anhu suka ce lalle ya kamata ya janye daga wannan ra'ayin suka ce attakin kufur la hukuma illa lillah suka ce sanya wani kwamiti don yayi hukunci kafirci ne babu wani hukunci sai ga Allah an fahimci wannan hukunci aliyu bin abi talib ya ce musu wannan magana na kuskure ne shi ba zai janye ba suka ce in ma aliyu ya janye in ma ya zama to ya yi ridda to kaga wannan sharuɗa da suka kawo din nan cewa a takin kufur shi sharuɗin Allah ne ba na Allah ba ne sannan kuma suka nemi aliyu bin abi talib ya tuba ko ya kafirta to a nan wajen kaga su sun fahimci aliyu bin abi talib tun da ya yi da wannan kwamitin ya yi rajja shi ne abin da nake faɗa nake cewa wani lokaci karancin ilimi yakan sa ka kafirta mutumin da yake mai gaskiya kai ne ma ya kamata a kafirta amma sai ka ce ma wani kafiri kamar yadda su yan kawari in ma babu kafirta wanne su ne ya kamata a kafirta inda ma za a kafirta ne amma sai suka samu mutum irin aliyu na bi talib suka ce yi rida har ma suka halatta jininsa baka jahilci yakan sa ka halatta jinin mutumin kirki na'am najidu fariqan akhar farraba ayyama tafriq kuma muna samun wasu bangare daban su yi sakaci kayan sakaci wa mana a tafi man an batan sai kaga irin wannan sun hana kafurtawa hani gaba ɗaya yanke ana samun irin wannan ana samun masu cewa gaba ɗaya kafurta musulmi gaba ɗaya haramun ne ɗaya eh, kafurta musulmi haramun ne amma idan musulmi ya aikata aikin kafirci kuma ya zama to malamai sun duba sun ga wannan aikin kafirci ne aka zaunar da shi aka tsayan mai da hujja aka kusan mai da shubha aka yi masa siya bai janye ba to shin a nan wajen yana halatta a kyale shi ya halatta a kyale shi dole ne a yanke mai hukunci na kafirci saboda an bi duk hanyar da za a bi don ya gyara bai gyara ba ورأى أن من تلفظ بالشهادتين لا يمكن تكفيره suna إيه سوسنا bangare وانا biyu. نبيو. سوسنا ganin دم تمن da. ya yi furici da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah wai la yumkinu tafsiruhu bi hal wai samsam baya yiwuwa a kafir tashi ta kowane hali na'am bal qalu innahu la yajuzu tafsiru shakhsin bi aini kai su suna cewa baya halatta a ka mutum ainihin sa kun ga wannan baya halatta a ka mutum ainihin sa kawai sai daga ce aiki kafirci ne amma shi mutum bai kafirta ba wannan wani ku wa inna ma itlaqul kufr yakunu ala al a'mal wa in su ala su fahimta sakin kalmar kafirci yana kasancewa ne kawai kan ayyuka zaka ce wannan aiki kafirci ne amma kafircin ba zai hau kan wani mutum ba shin wannan mazhaba yana da kyau kenan a fahimtar wannan mazhaba ba a rinda abinda malaman fikihu suka ajiye cewa akwai wasu sharuɗa akwai wasu dokoki idan mutum ya taka su ya ridda ya bar musulunci to masu wannan fahimta suna ganin ba maganar ridda a musulunci shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai man baddala dinahu faqatulu duk wanda ya canza addininsa ku kashe shi kaga manzon Allah ya nuna mana lalle ana yin ridda Lallai mutum na iya aikata wani abu ko ya faɗi wani abu wanda zai fitar da shi daga addinin musulunci na'am wa min huna fahum la yukaffiruna ahadan abada to anan wajen su wayannan mutane su ne yan murji'a wasu yan bid'a ne ana kiransu yan murji'a su kuma kishiyan khawarij ne su su din ba sa kafirta wani har abada hatta wayanda suka yi a gani hatta mutumin da zai ce alkur'ani bai cika ba wannan alkur'anin da muke karantawa wato sahabbai sun rage wani abu a ciki sahabbai sun ƙara wani abu daidai da sarrarsu a gani kaga a ƙa'ida na musulunci ai mutumin da ya ce wannan alkur'anin da muke karantawa bai cika ba cewa a cikin alkur'ani sahabbai sun rage wani abu kuma sun ƙara wani abu kaga wannan kaulan wahidan yayi ridda to masu wayannan mutane masu wannan fahimta za su ce abin da ya faɗa kafirci ne amma shi bai yi ridda ba ko da an tsaye mai da hujja ko da an kusan mai da shubaha an gane mutumin da ya ce bayan manzan Allah ya yi wafati akwai annabawa da yawa ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ne annabin karshe ba bayan manzan Allah sallallahu alaihi ya riga ya gaya mana shine annabin karshe ko annabi ya ce mana wala nabiyya ba'd babu annabi bayana shi kuma sai ce akwai annabawa da yawa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya karyata hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya karyata ayan Qur'ani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin manzan Allah shine cikamakin annabawa daga shi babu wani annabta kuma an gane sai shi din nan sai sai wani mutum yanzu ya ce bayan annabi ya rasu akwai annabta sai wani ya ce abin da ya faɗa kafirci na mashi musulmi ne ko da an tsaye da hujja ko da an kusan mai da shugaba yana nan a musulunci ko kuma wani mutum ya ce Allah ta'ala yana sakkowa a cikin dan adam sai dan adam shi ma ya zama Allah yana da aƙida na hulul an zaunar da shi an tsayin mai da hujja an kusan mai da shubuha annabi ya kawo hujja ba shi da wata hujja an gane wannan ko to kuma sai wani ya ce abin da ya aikata kafirci ne amma shi musulmi ne shin wannan yayi daidai ko yayi kuskure yayi kuskure da girman gaske masu wannan fahimta suna ganin duk abin da ka aikata in dai ka yi kalmar shahada har abada ba za ka fita musulunci ba an gane ko da ka zagi Allah ko da ka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka karyata wasu ayoyi daga cikin alkur'ani mai girma ko da ka ce sallah ba wajibi ba ne ka ce kai za ka yi sallah amma sallah ba wajibi ba ne a kanka kai ka ɗauki sallah wani nau'i ne na jijjiga jini kawai tun da dai yanzu kana kwallo yanzu kana yin ainihin kana yin exercise kana jijjiga jini shi ke nan yanzu kai sallah bai zan wajibi a kanka ba an fahimci wannan ko to wa idan mutane kaga mazhaba na biyu kenan ba mazhaban farko mazhaban khawarij wanda su dan abu abu kadan mutum ya aikata sai su fitar da shi daga musulunci su suna fitar da mutum daga musulunci da kowane irin zunubi na biyu mazhaban murji'a su kuma suna ganin sabon Allah baya cutarwa inda akwai imani to su wa'annan suna ganin duk abin da mutum ya aikata an gane inda ya riga ya kalmar shahada sai dai a ce wannan aiki din kafirci ne amma shi din nan yana nan a musulunci iya zila wa mudda in nubuwa har ma mutumin da yake da awan annabta wai baya zama kafiri wa jahili wujuba sala hakanan nan masu masu inkarin wajabcin sallah ونحو ذلك من الأمور التي أجمع أهل العلم على خروج أصحابها من دائرة الإسلام كما كما تشون daga cikin al'amuran da ma'abuta ilimi suka yi ijma'i akan fitan ma'abutanta daga da'ira musulunci an gani ma'abuta ilimi sun riga sun yi ijma'i duk mutumin da ya aikata wannan lalle ya fita daga cikin da'ira na musulunci amma su din suna ganin ba a kafirta amma su ahalus sunna ba فقد هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه فقد هداهم الله حقيقة الله يا شريعة دسو لما اختلف فيه من الحق بإذنه da abin da aka yi saɓani a gare shi na gaskiya da izinin Allah abin da aka yi saɓani, abin da 'yan khawarij da kuma 'yan murji'a da sauran ƙungiyoyi suka yi saɓani a kan shi sai Allah ya shirya da ahlus sunna zuwa ga gaskiya an gane Eh. intizamihim bid dalil shar'i to menene ya sanya Allah ya shirya da ahli sunna saboda suna lizimtar dalili na shari'a ba sa buɗe baki su yi magana sai sun ga nassi na Alƙur'ani, sai sun ga nassi na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun ga nassi daga maganar magabata an gane ai su din nan ba sa kafirta mutum sai da dalili su suna lizimtar dalilai na shari'a ba wai suna gina hukunci a kan san ba ne. wanda shine dalilin da ya sanya Allah ya shirya da wa ya shirya da sunna wal jamaa ko kun la yamnauna at bi idlaq su ba sa hana kafirtawa kai tsaye su ce samsam ba a kafirtawa ba sa hanawa wala yukaffiruna bi kulli dhanb sannan ba sa kafirta mutane da kowane zunubi su ce duk zunubin da mutum ya aikata ko ba shirka bane yayin randa ba sa faɗin wannan ولم يقولوا إن تكفير المعين غير ممكن سكم أهل السنة باسا تشيوا للي كافر كمتن أينن لي بايا يوا كافر كمتن أينن لي إن ياتيك شرط كافر تاو كما يزمتو باب مانيو لا كافر تاشي ولم يقولوا بالتكفير بالم... بالعموم كما سو باسا برأيي نتشيوا وأنا كافر تاواني على العموم أتي أيتي كذا كافر تشيني an gane ku duna ta haƙoƙin da takfir su ba su da ra'ayi na ta umu misali mu ce cikin shiya kafirai ne duk sufaye kafirai ne ɗan da ɗalakatu kafirai ne wannan shi ne a takfir bin umu shin ana iya faɗin haka in ce duk ɗan a kafiri ne za a iya samu daga cikinsu wanda bai taɓa samun bayani daga malaman sunna ba wani yana akidar shi'a ne bai ma san babu kyau ba bai taba jin bayani cewa wannan akida ta shi babu kyau ba to a wannan in ya faɗi wasu magana za mu ce wannan magana naka kafirci ne amma ba za a kafirta shi ba saboda bai samu bayani ba an gane wannan ko yawa idan mutum ne ya rayu gaba ɗaya bai taɓa zuwa ko ba ya rayu ne a gari na ainihin shi'a inda ake cewa qur'ani bai cika ba kuma bai taba samun bayani a wajen kowa ba babu wanda ya taba tsayen mai da hujja babu wanda ya taba kusan mai da shubha kaga yana cikin garin kafirci amma shi kafiri ne babu an gane ku aikin da yake aikatawa aqidansa aqidan kafirci ne amma shi din nan yana da uzuri bai samu wani bayanin ba idan ya mutu a cikin wannan aqida al'amarin shi na wajen Allah an gane ko mutum da ya shiga musulunci ya musulunta da ya musulunta shi ya ɗauka cewa aƙidan ƙur'aniyun shi ne musulunci kuma shi garin da ya rayu gaba ɗaya garin yan ƙur'aniyun ne a nan ya musulunta bai taɓa samun wani bayani daga wasu mutane cewa ko ta aƙidan ba ya daɗe yana kan wannan addinin daga baya sai mutu akan wannan aƙida na ƙur'aniyun shi yana tunanin akan musulunci ya mutu menene matsayin wannan wannan mutumin a wajen ku kafiri ne al'amarin shi na wajen Allah dan Allah na cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'da rasula ba mu kasance masu yin azaba ba sai mun aiko da manzo to shi wannan ya musulunta dan yana kishin addini kuma ya zo ya zauna a garin da ake yin musulunci amma shi garin shi ya ɗauka musulunci ake bai san kafirci ba ne yan qur'aniyun kafirai ne sai shi ya ɗauka tunda su suka bashi kalmar shahada sai ya zo yana yin addini irin nasu ko bai taɓa samun bayanin cewa wannan addinin bashi da kyau har ya mutu al'amarin shi yana wajen Allah kun fahimce ni ko دون تحقق شروط التكفير وانتفاع موانئه في حق المعين ba tare da wato su ba sa kabarta mutane bil umum gaba ɗaya. ba tare da tabbatar da da kafirtawa ba kafin su ce mutum kafin, sai da kafirtawa ya tabbata a gare shi sannan kuma da koruwan mani'u ya zama babu wani mani'u amma ko da da sun tabbata sai aka samu mani'u to wannan mutum ba a ce da kafiri mun riga mun bayan mun bayanin mani'u a can baya ولم يتوقفوا في إثبات وصف الإسلام لمن كان ظاهره ظاهره الالتزام بالإسلام سؤال السنة إن سكب بنت نسورة قنجيا سؤالنا باسا يتوقفي wajen tabbatar da kalmar musulunci ga mutumin da yake zahirin shi musulunci mu ahli suna mun bambanta da sauran kungiyoyi idan mutum mun ga zahirin mutum musulunci ba mu ga wani abu wanda ya mai da shi kafiri ba muna mu'amala da shi mu'amala na musulunci mutum ya zo ya yi shiga na musulunci ya zo kuma yana zuwa gaba mu sai mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in lokacin sallah ya yi mun gaji da shiga musulunci kuma ya mana sallama mun gashi da qur'ani a hannu in lokacin sallah ya yi za mu ce mai bismillah an gani za mu iya gabatar da shi ya mana limanci za mu ɗauke shi a matsayin musulmi ba za mu tambaye shi mu ce kai wane menene ka ba kai ahlus sunna ne ko dan bid'a kai dan salafiya ne ko kai dan ikwamin musulmi ne ko kai sufi ne an gani da zarar mutum ya zo gare mu da siffa na musulunci mu ahlus sunna muna dauka shi shi musulmi ne sannan muna mai kyakkyawan zato cewa ahlus sunna ne shi har sai ya bayyana daga baya أو ظهر Ko إرادة mutumin da ya bayyana gare shi ya bayyana cewa yana son shiga musulunci idan mutum ya zo gare mu ya nuna yana son shiga musulunci ba za mu ce yaudara ba ne kawai wanda wallahi shiga musulunci ba ya da shi ba an gani. wanda kawai yana so ne ya zo ya mana munafinci ba ma son musuluncinsa shi wannan daidai ne kawai idan mutum ya bayyana cewa yana so ya musulunta za mu ɗauke shi akan wannan zahiri sai dai in wani abu ya bayyana saɓanin wannan ba da ke ko bal ya haka abubuwan nan guda biyu ya kamata mu lura da shi irin wannan abin zai taimake ka idan ka yi tafiya sai lokacin sallah ya yi sai ka zo masallaci za a yi sallah sai ka ga wasu mutane suna sallah me za ka ɗauke su za ka ɗauki yadda mutane masu sallah musulmai kawai kaga ana sallah kawai yi kabbara ka shiga a yi sallah tare da kai an gane wala ta kulu liman alka kuma salama lasta mu'mina duk mutumin da ya nuna maka musulunci kada ka ce bai kai ba musulmi ba ne kai an gane wannan ku ka zo kana cikin tafiya sai kaga ana sallah a wani masallaci ba ta kifa kawai kai ma sai kai kabbara harama ka shiga sai wani ya ce baka ah, wa'annan mutane da kafin sallah ka san aqidan su Suka ce al'asalu fil muslimina salamatul qasdi wal mutaqi asali ga musulmai wato za mu dauka manufar na da kyau da kuma aqidan su sai idan sabanin haka ya bayyana an gane wannan ko a lokacin da na bi sallah na bi musulmi sallah ne a lokacin da na bi sallah na bi ahlus sunna ne dan salafiya sallah sai dai idan ya bayyana daga baya ana idan da sallah sai sai daga ya ce Allahumma al'ansa na mai quraish wa Tayyima Allahumma al'ansa na mai quraish wa Tayyima yana idan da sallah sai ce ya Allah ka tsire ba kuma kan nan guda biyu na quraishawa da kuma su waye na sallah san shi'a san shi'a amma zan sake sallar wato na bi shi sallah kafin san akidan shi na bai kyakkyawan zato mutumin kirki na bai kyakkyawan zato musulmai ne musulmi ne shi sai ga shi yanzu ya ce Allah ya tsine ma kuma kan nan guda biyu na Qurayshawa yana nufin Allah ya tsine ma Abubakar da Umar da kuma ƴaƴansu an gane wannan ko sai kuma daga baya sai bayan ya idar da sallah sai ya da nasiha an gane a cikin nasihansa ya nuna sahabban manzon Allah sun zalunci al'umma sahabban annabi sun cire wasu ayoyi a cikin alkur'ani ayoyin da ke nuni akan shugabancin ali bin abi talib da ahlul bait saboda haka a cikin qur'ani akwai ayoyin da aka cire yayi nasiha yayi nasiha yana kuka ina fatan gane to wannan na gane cewa kafiri ne shi wannan na gane zindigi ne shi to amma lokacin da nabi sallah sun sake sallah wannan sallah ta yi amma nan gaba in za a sake yin sallah zan bi shi me yasa ba zan bi shi ba falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillah kabar ra'amin yanzu na gane cewa makiyin Allah ne yanzu na gane dan bid'a ne zindiki ne shi to a yanzu in dai zai yi limanci sai dai ya shi kadai za mu yi kira zuwa ga al'umma mu ce wannan bawan Allah zindiki ne kan ku bi sallah kun ji kun ji irin aqidar shi amma kafin mu gano fa da zaran mun ga musulunci ka zahiri za mu yi kyakkyawar zato cewa wane dan mu ne musulmi kuma za mu bi shi sallah an gano wannan ko yawa idan ya bayyana gare mu daga baya bayan mun dade muna bin sallah daga baya sai ya bayyana gare mu kafiri ne za mu guji gaba ne amma ibadar da muka yi a da yayi a lokacin da muka bi sallah mun bi musulmi ne yanzu ne mun gano arne ne ina ba gano wannan yawwa bal yahsinuna zanna bi ahli al-qiblati al-muwahhidin bal yusinuna a a'a su ahli sunna suna kyautata zato ga ma'abota alƙibla masu ta Allah duk mutumin da yake kallon alƙibla kuma ya yarda Allah ɗaya ne ahli sunna suna kyautata mai zato an gane wannan ko su ba sai lallai ɗan salafiya suke bi sallah ba in dai mutum bai yi rinka ba za su bi shi sallah an gani in dai ƙidanka muka duba ko da kai dan bid'a ne baka yi rinda ba za a mutu zafi a sallah in kaga an ce haramun ne abuwa na sallah ƙidan shi ta kai shi zuwa ga rinda kuma jirgo to su ahlus sunna suna kyautata zato ga abuta alƙibla masu ta Allah wa man dakhala fil islam sannan suna kyautata zato ga wanda ya shiga musulunci kada mutum ya zo ya shiga musulunci kashe ƙarya yake yi kamar irin abin da ya faru da ya Usama bin da radiyallahu an da aka je wani yaki an je wani yaki sai suka yi kicibus da wani mutum shi wannan mutumin sai ya dan mamaye su da zaran ya ga sun zarar kana kawai sai ya kai musu hari ya kashe wannan sai ya ruga a guji kuma ya shiga cikin jama'a sai ya zo kuma ya ƙara mamaya ya zo ya kashe wannan shi ne sai mu'awiya a sai wannan usama sai sa mishi ido da ya sa mishi ido shi ma yana so ya mamaye shi kawai ya fito ke na kawai sai usama ya tare shi ya daga takobi zai tare shi kawai yana takobi zai tare sai usama sai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah <laughs> ina fata gane wani to an kai ne me zaka yi zato sai da ya ga daga takobi ba yana ganin daga takobi kawai sai ya kalmar shahada sai sauran sahabbai da suke so su tare shi sai kowa ya dakata sai usama ya ke ku tare shi yaudara ne Ka ce su gaskiya ba za su iya tare wanda ya kalmar shahada ba cikin tun da kuma za ku iya ba ni zan iya shi ne usama nan fa ya zo ya taru wannan mutumin ya kashe shi to an dawo daga yaƙi sai aka zo ana ba manzon Allah labarin abin da ya faru sallallahu alaihi wa sallam to shi Usama cikin kwanciyar hankali yana ba manzon Allah labari ya rasulullah kaga ba mutanen da ka ka tura ni tare da su a je yaƙi ga mutumin nan yana kabarna yana kabarna da muka zo muka kewaye shi za mu kashe shi kawai zai kalmar shahada sai an rikito to da ya kalmar shahada ya aka yi kawai ni na ganin yaudara ne zai na kashe shi sai daga ce to yanzu kai din nan da kashe shi ka shiga cikin zuciyarsa ne sai ce ya rasulullah ya faɗa ne fa dai ya tsare jininsa annabi ce ka shiga cikin zuciyarsa ne ka tabbatar da ya faɗa haka dai ya tsare jininsa me za ka ce ga la'ila illallah gobe kiyama in ka haɗu da Allah Usama ya ce ya rasulullah wannan mutum fa ya ga mutuwa ne annabi ya ce kai fa tasna bi la ilaha illallah idza ja'a yawm al-qiyamah yaya za ka aikata da la'ilaha ilaha illallah ta zo gobe kiyama A gani wato manzo Allah ya masa kace kaca akan wannan al'amari har yace wallahi yayi burin a ce wato a lokacin ya musulunta ba kun bai tona ku to kenan su ahli sunna dai suna bin wannan hadisin sau da kafa idan mutum ya bayyana mana da musulunci shi musulmi za mu kyautata mai zato har sai idan ya bayyana a fili cewa ya yi rinda an gano ne ko aw aghadat dukhul fihi ko mutumin da yake son shiga musulunci za mu yarda cewa da gaske ne yana son shiga musulunci sai idan an samu shaida mai karfi wanda ya nuna yaudara mu zai yi wa man ata bi mukaffirin wajtama'at fihi shurud duk wanda ya zo da abin da ke kafirta mutane ya zo ya aikata abin da ke kafirta mutane kamar ya ce manzan Allah ba bai yarda cewa manzan Allah annabi ba ne ya ce bai yarda sallah wajibi ba ne ko ya ce bai yadda mala'ika jibrilu Allah ne ya aiko shi ba bai yadda mala'ikan Allah ba ne ya karyata abin da yake ma'alumi na dini bi garura. Wantafa tafa'at fi ilmawa ilmawani kuma ya zamanto duk wani wantafat, ko Wantafat. tafat na wajtama'at fi duk wanda ya zo da abin da ke kafirta mutane kuma sharuɗa suka cika a gare shi wantafat fi haqqihi almawani kuma duk wani mani'u ya kori a cikin haƙƙinsa ya zan ba shi da ba wani mani'u da zai hana kafirta shi fa innahum la yajbunun lalle su ahli sunna ba sa yin ragontaka ba sa sassauci wala yatamayyaun wato fa innahu la yajbunun lalle ba sa yin ragontaka sannan ba sa yin sassauci ma'ana tamayyu shine mutum ya yi sassauci har ya lalace ya shantake an gane an ce mutum mu mai ne ya ga mutum fasiki amma yana jin nauyin ya kira shi fasiki ko ya ga mutum kafiri amma yana jin nauyin ya kira shi kafiri ya ga mutum dan bid'a amma yana jin nauyin ya kira shi dan bid'a a'a idan mutum ya cika sharadi na kafirci ahli sunna ba sa yin sassauci za su kafirta shi idan mutum ya cika sharadin bid'a ahli sunna ba sa sassauci za su bid'a ta shi idan ya cika sharadin fasikanci ahli sunna ba sa sassauci za su fasikantar da shi mutumin da yake sassauci ya san mutum ya kafirka amma yana yana sassauci an gani ya san mutum ya zama dan biriya amma yana sassauci ya san mutum fasiki ne amma yana sassauci ana kiran wannan mumayyi an gane ko wannan ana kiran shi mumayyi to su ahlus sunna ba sa yin tamayyudi wala yataharrajuna min tafsiri sannan ahalin suna ba sa yin taka tsantsan daga kafirta shi da sharɗan kafircin sun cika babu wani mani'u wanda ya hana mu kafirta shi Allahu a'lam wannan mu duba cikin majuwar fatawa wannan wannan magana mujallabi na 28 shafi na ainihin 500 zuwa 508 an gani Allah ta'ala shi taimake mu to insha Allah wannan ne karshen wannan littafi abinda muka faɗa daidai a cikin sa Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka yi na kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana dama mu ma abota mu ma abota kurakure ne dama mu an gani wato wannan littafi mun karanta shi ne saboda mu seta ɗaliban salafiya daga ainihin fadawa cikin kurakurai na fitar da musulmi daga musulunci an gani duk mutum ɗalibin salafiya ne ya zama to yana taka tsantsan wajen yin amfani da wannan kalma na kafiri ko fasiki ko ɗan bid'a kafin ka kira mutum kafiri to lallai ya kamata ka san sharuɗan da ake bi kafin a su mutum an gano wannan ko idan baka san wa'annan sharuɗa ba to ya kamata ka kama bakinka daga kafirka dan uwanka musulmi shi kafircin nan haƙƙin Allah ne kuma haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tabbata ne da nassin alƙur'ani ba da ra'ayi ba kada kawai don mutum ya saba ma ƙungiyarka ka kafirta shi ko don mutum ya saba wa malaminka ka kafirta shi ko don mutum ya saba wa mazhabanka ka kafirta shi akwai mutanen da suke kabarta mutum don ka saba ma kungiyarsu kawai ko don mutum ya saba ma siyasan ka kabarta shi ko akwai wanda ya kabarta wani wanda suke tare don ya saba ma siyasan shi har ya nemi ya shigo cikin musulunci ya ce yana kiran shi zuwa ga islam ina fatan gani saboda sun samu bambanci na siyasa shi wannan ga fatin shi shi wancan ga fatin shi an gane akan bambanci ba na Fati ya fitar da mutumin da yake musulmi daga musulunci to irin wannan shine muke so a yi takatsantsan da shi lalle ya kamata mu san sharuɗan kafirci mu san ainihin mawani na takfir wannan zai taimake mu mu dinga yin takatsantsan wajen kafirta dan uwan musulmi dan yanzu a wannan zamanin dan abu kadan sai a fitar da kai daga musulunci musamman cikin irin wannan hali da muke ciki na irin zafin da aka ɗauka na demokradiyya an gane wannan ku A kan wannan demokradiyya sai wani ya gaya ma in baka shiga cikin fashin shi ba kai din nan ba kafiri ne sai kai din nan ba jinin ka ya halarta kai din nan ba za a bi ka sallah ba saboda shi a nashi sharuɗa ya kawo wasu sharuɗa wanda in baka cika wannan sharaɗi ba kai ba musulmi ba ne kai an gane ku Su Allah ta'ala shi tsare mu Allah ya sa mu gane to insha Allah za mu tsaya a nan wajen sai dai akwai tambayoyi ko ƙarin bayani da wasu ke bukata insha Allah ko ba abu da yake na'am na'am kusan mun karanta muhimman abubuwan da abinda wannan wajen sauran ƙarin fasa daga cikin fatowar nasiru jini albani kuma ina ganin shi littafin da kawai mun sauke shi kenan sai dai in Allah ya kai mu a shekara mai zuwa bayan sallah kila za mu sa wani littafin kuma daban ba wannan ba na an gama littafin da ya rage na wanda ake a a ana yi shayi a a wannan alhazin fasin da ya yi alhaddul fadil za mu dawo ga za mu dawo zuwa gare shi in neman gaba karatukan mu wa alaikum assalam malam haka ne na yi tunanin a sa littafin shi ma don zai taimaka wajen saita manhajin ɗaliban sunna shi wannan littafin su ibn ash'ar in baka samu lokaci ya kamata a ce a mun sa shi mun sauke shi ma saboda a cikin shi akwai darasi sosai ga ɗalibai masu zafin kai a cikin addini ba tare da ilimi ba an gani in mutum zai kishin addini ya kamata ya kishin addini ne a ilmance duk mutumin da zai kishin addini ba tare da ilimi ba zai rusa addini ne da sunan gyara kamar yadda alhassan albasar yake faɗa dangane da yan khawarij yan khawarij babu shakka mutane ne masu kishin addini amma menene abin da ya halakar da su sun yi kishin addini babu karatu a nan sai zama to sun rusa addinin musulunci da sunan za su yi gyara shi ne alhazal bazari ke cewa al'amilu ala gairi ilmin ka saliki ala gairi sabili al'amilu ala gairi ilmin ma yufsidu aksar mai ma yufli mai aiki ba tare da ilimi ba kamar mai tafiya ne ba akan hanya ba al'amilu ala gairi ilmin ma yufsidu akthar aksar mai yufli mai aiki ba tare da ilimi ba abin da yake ya fi abin da yake gyarawa faɗi lubul ilm talaban laye yadullu bil ibada ku nemi ilimi irin neman da baya cutar da ibadan kada neman ilimi ya hana ka bautan Allah sannan lubul ibada talaban laye yadullu bil ilm sannan ku nemi ibada irin neman da baya cutar da ilimi kada a yi ta bauta ma Allah kan jahilci a bauta ma Allah amma a nemi ilimi sai ke cewa fa inna qauman talabul ibada wa tarkul ilm lalle wasu mutane sun nemi bautan Allah sai suka bar ilimi suna ta bauta ma Allah babu ilimi hatta kharaju bi asyabihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam har suka fito da makamansu suka yaƙi al'umma annabi suka fito da makamai suka yaƙi manya-manyan sahabban annabi suka zubar da jinin su to mutumin da ya ɗauki makami ya yaƙi sahabban annabi wannan jihadi yake yi ko barna to kaga yan kawari da sunan kishin addini suka yaƙi sahabban manzon Allah walau talabul ilm lam yadulluhum ala ma fa'alu ko lam yadullahu da sun nemi ilimi da bai nuna musu abin da suka aikata ba da ilimi ya nuna musu cewa abin da suke yi kuskure ne ina fata an lura na'am kalas shi ke rabu to insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك